jama'a borowo kan na hayo karfe halalta wa haramta wan hansino se nan hansino zayo ka lalle ya bara ka ba ni fatununo ko cha na bara ya ahin ka ko ka ka zo gunnani an kana no se andabu manal umma kuna wo kayo na haifo wa na borobi na cinni ko kun gana sinte hajji no. n wai hinka sasawani kuna wei ya tani nga wei ta go huro ndo ngani na arabin ni kani do huro zabi haikano mancino se bongo kaci fano tero kaci denna na me karburu su mafa afrika ah, ko kaci zina haifonce zina zina no saka hijesi ninna na wei binni ngamma ni nara zinana marsano honne kuna hije siboro binni ngammani na cere amma no zina de hije ka kogono binni ngammani na cere pene no zina tol norkweci wo kayon cinse ka bara zina di aktharuhum la yaqilun ntutuma sinala kari kancino hije su bara hije mayaru kaci ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi wali wa sadaq wa shahida adl hije makube hije sen na wai babe hininoyo da ca nan no ngan ta to marsa kanta ya himano maci bakan bine yayi bine yayo di ngano masadaqi no wai di meneno den na sadaqi no ka beni seda hinka yogono kan dia noru kan ka kakano naka baadi yarda ka nonse ngani bo yarda kata alfayo hije gorona baza anindi no nan wei zakabisa nan kwe sintino de no nama ergo na sahabi yo banna bor fokan ga ce sa'id ibn al musayyab rahimahullah amana al wasiyo kan ka do choyo kuna ya fasa fiu ka ba ha gangan ce o awe ya si hunde ka si hunde ngana na chobugu kanti to wakwai ka chase karpe tamdi baka kan nga chase ako wendi ya hindu anan no aramba ba ko di dukago oh eh ami haji wai goro to de no mon mamaci a wai tere banna abdul malik ibn marwan ako al walid ibn malik ibn marwan kana chejio nga chinga sugano nga nga para kuwa nga para foro eh. prince maka ni talaka kpaare ko ŋa ci eh. nga e. suba nga heyo kuna princess yo na prince yo maba ba yo kpeeyo nari kpee hamburi no nga ban to kodi hindudi ngana hiji ka ngana almaziri no ngoro na na hiji ho acha nan no ara a hansire goro no ma nganche iri malva no bara sede na nganchi ngayo seda nta ngabo zidi chata ngachi to abeni da ifo gono ndo mano chifo da ifo si bala akari gamba ka no abongoze ngabo zidi na katun kabisa wichiri ngana hindu che hindu nga hindu cina alfa anan no angwana almajiri mane wuciri ono ngana nga ya ana kori kori da mfata <laughs> nga na cheza ka kwe harufu eh susika ka kwe chifo nga chito unwe <laughs> ita ogogo salamu alaikum marsa da bora di sinti ahije we no dan je we to sadi babara fo maka ba ka fo ya tani nga ka kwe sa wannan nga na boro ya ayeizina nga zabi di boro ga koto har ka ka din na mo soso asen nar pe nga boro jenne to ame hin ko feri ko chino te para jirman te kuna nga boro bine ma koza to de no mo mamaki zina te na we di mon na ye ka bara senni kato da pe chi gunde huro marge di kuna ko di mano mai zinanze da ya ko di suga babe tubima boroma ogoro ehi je ma bongo ma hei ko ma ye ka ci sheje adini fona no dia karpe na e ya halal ta wa borose na borfo ga haram ta wan sai amma ngan la kar yusu feriu ngadi makoy ka mu asana obe ka zabi haji na abo ha amotutu zabi mba. ncino se ka laruba laaruba fodi ka kanga nci laruba kokoro laruba kokoro ka banna handu cere buna ncino se ka a hini hiniyo na ifo kwene na kpara kpeyo asu bori da yan hongu boro sai hini hini na aka hongun sai kpara kpeyo manin dalili dalili si to nga boro bi ne gono ya bongo واكثرهم لا يعقلون اما تو تو مسي كري جبريه ابرن ولا هدي جبري سنتنا الاحد سنتي لتني الاثنين اهين كانتي ثلاثه الثلاثاء اهين زنتي لا ربا الاربعاء اتاچنتي الخميس نانو لامسي اغونتي الخامس اغونتي الجمعه ngano iri ŋmene ibada yo kabara ari ite iri jinjire yo kuna iri jinjire yo didamu kaka kumma jinjire guda fo kari kpe bota domin hene di cere nori kpe na te yo kubani hekaya tete hene di nana a kubani me adu kabara te yo kokoro ka banna iri kpe ci ŋa de gono te yo kuna ŋa de te amma hekaya yo iri kpe tete kute kokoro hen nanuno aga nal juma'a hene non na adam halitta annabi ya ciya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hene di non na adam aljanna hene di non na kal janna kuna hene di na nan duniya nam to dai ya aljuma'a ban nay fa ya gono a city hene kwe na haifote ngano cheferiyo chika hene di non pe hunan zebu city hene ngar kwe ci ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغب نعنا سمية نغنى يحلتان وجبريد بني أما نتشكا فريونا نغي تتابو نغي نجبري فدنسي ما نغي هنانزيبو أهو أنا برايا دلقى فرانو أنا فرا تدي الله دي لتاني تلاتة لاربا لامسي الجمعة هنو يو كوربا ميمنينو iri kpe ŋmene no nga nkuna alkhairi zummu yano bine zori zummu nkuna boromato ihe noga nkuna ila nga nkuna borfo zengai nkuna borfo ma masauci nkuna borfo ma kwe kpara nkuna di borfo ma kanna kpara nkuna di borfo ma dugunde nkuna di borfo ma kan duniya n'o kan hei nkuna di no borfo bine kan duniya nam dana ci yano to sadi meta te kateno no hansine boro ma foyo fiso uno se kachino se wona wo wasu te kazan na kazan kuna ne bineta erikwechi no kan wonguno sedi no ya bara babaru wa aktharuhum la yaqilun kacin tutu masin na lakari haji ngari makwe kan kamu asano be ka borfo e cin hansino e se ka meho handu kusum kuna borosin nan mamani nan mane yariya basin karkwaci ba أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ما هو تشينيو إلقى حللتا ونوسي وما ننو من ياريو ما هو تشيني تشيني سنتينو زاسافو زاوينو كاميو دينو نا ما فيري كبيني مغربي ناها دينا na سلما كبيني دين لا den la kari gonon wei ga awin wei la kari gonon ga wa kwe sinti e alfan da lesa jingar jina eh de na tono wa kwe sindi no ba sintino ya kote kote kote anachi eri kpe haram haramta wano seka ka a te ko hunan zewa awo de no ba de no ba in ka anshene wa anshene de no bena so hin ka dobu me fo ngano ba te idu mo se kansi kwa wakanti kanti wakanti kanti acinte wakali ka hunan zebu kakali ka hunan zebu sumba noza no di 4 du matin 5 heures di kuru ba sare cinni minti wey cin guno ŋari baye ba huro nkile no ase na nhuru a ka haji ama de akaci ni muwe shenk muwe shenk di ŋa ka bara ka megono comukuna mbe meta te muwe shenki sare wati beni to aɗu kagononindi alfa a sara na de mmehoyo gono mmehow gono mbe sa fo mmeho sara ŋano sa ka yara ka ka ka yeti jamama a don gona kuna ko ka babo tabur ko ŋaga almoye senk au amaladani wazana allahu akbar allahu akbar to nindi ci se am wee ka hunu makpe hime mmeho ugono alfa sare wakati eh woka na haramta wano se ciya mari pe ga tonunu domin pe a cin halaltawa haifo ga nano no hayo kari pe halaltawa haramtawa buruse bamen ka ko teya ngor ko gur pete kesenni bamen bine nar pete keseni kati faman azlamu mimman iftara ala allah kadiban ma ana bongo takika to wo ka nar pete keseni aga na bamen manun fonji kaza bar haramun tamman mahaniya ka sunna ko to kweyo ha da na bar haramun cin za na bar haramun hay kayon haramta wari sai nar pere pere agun mebe da tuna mo kanal la fofa fofa babbano irin ken na zakao sadi morai ka hango me yeti no ma pe yoga domin wa kayo pe ci be ipe la royo iri mo ngolla choro bo ngobar be ipe no deri chiri pe ci ngoy bo ma chiri pe ci del damya madamya to no ka no bara ma pe yo iri pe ci no ya sin na la kari wa idha qila lahum wa ma chu mama وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول وإذا قيل لهم دم بچن سي أنا جبي بيو دي هنغا دم بيو دم بچن سي تعالوا ونو من الفاسون تكويو نم يتشاب كاكا إلى ما أنزل الله كاكا ما هي كاري كيكيري بونغو زماني أدي محمد سي صلى الله عليه وسلم وإلى الرسول na annabi sunna kuna haikaka irte na alqur'ani zumani nan debi na kparete alqur'ani bongo ngal norpeci wa yuallimuhum alkitaba walhikma an debi di gunci bal qur'ani no ko gum bayyana mana siyo. sadi morai walhikma na kpareyo ka batensen na ngana gum bayyani annabi mogal an duniya nam nga cirse mete alaikum bi sunnati wa sunna koto wa hini koto domin yo baka ba amana di kuna no bai ya gono alqur'ani ya ci de no na fahima wa kado ama para ni nuse ngal qur'ani di cirse mete fa in tanaza'tum fi shay' فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا كاتي دينو كا غردمتي أتي أنتيا أتي أنتي أو أتي أو أنتي أن أنتي هنني نندبيو إربي نبرا ديايو ها مبي كان نبرا ندبي mbe nabara dia نهاي hay bo be ya dia tere di gonu eh ngana cine kano gun ko ga gardama te da gona kuna e bi fo hayo ka abaral nyanzete kaza nigeria kan me gun ko gardama annabi na meino gure gusu kuna ka bara zuru kalu labu mboro marje ci mete anje he abaci mboro he alquran ya abaci nga alquran ci boro marje no boro hinka to de ya de boro foka ko gardama nhuna senni na do mal quran ke cin se ko boro he ka bara to dai dama waye ni pedo o deno na diya na bayano fahimta ya na to domin alqur'ani kunal norpeci ma farratna fil kitabi min shay ba haifon ngana harta yana alqur'ani kuna mbeyo ya na to to dai aka na to yani mal qur'an dabu wa ila rasul yan debi do haikan na fahima di dan yan debi do ci fo againo ka annabi na zalim si ni tenga sahabo mbiti ci fa nga kpara ni se alquran kunal nor ci inna shirka la zulmun azim wace to yori pese bal no zalim si beri to de nin ci fo nga na zalim si fahiman naka shirku no mfasara zol to de ya de no duwa ka be irpe na dia do ka be ni a be na be ni irpe ci fasara fo nga ni si fa nga nga di bine abisiyo hay kan nga se o to marsa kari kpa ndebi do nga ndebi na kparete sadi ka yeyi ka ciba hay mame ka lalle he kan debi cina ama de suzano to ni da gai jama ni sai ka ni ceren sen ni mani to no ma peyo den na no ce ka wa kama hay ka gonan qur'ani kuna kama hay ka gonan bi sunna kuna to sadi non ci qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana qalu nganon hasbuna ma wajadana alaihi aba'ana ma wajadana alaihi aba'ana haika bonwal nal babe gari hasbuna ngadi tori aci ngadi anari wasa wari nam koyo na karambani safo no tunu mani no chow tila kpare kpare o dana cin lasabu su feri o zankar pe na cika tutu masin na lakari tila kpaare di a ŋmɛnɛ ize yen o bara ifɔnu i cire fɔ ka nanɔ ŋa di don cire o saa yoo di kunna taka leyo kan na ŋa di kaa kɔnɔ zamani kaa kunna taka leyo ŋgun na i kpaare o ŋa zamani yoo di kunna zamani ize yen o ye kunna ka meyo nɔ ŋa ntomu na ŋa di kaa kɔnɔ zamani kaa kunna nduwa machine ka machine di cɛlɛ gaa fotokɔpie saa di ifɔ daa bɔ fotokɔpie. anati bi ŋmene kamme hantumdi di ngana ba ba sadi da na yeri takalla kpare ga kwala faba no takalla bo bara kpare no ama hantum ma huni fo ibi denguna ichire kuna haikan hantum di den na cho kaka guna kpare kuna kachi kana fotokopie ganna de maguna maji ba mm. mede no wo didi gono ko chi wa nga wo chi wo mbagari mani mani kan ciri tila kpare koto tila kpare di ana muri bongon su fahima ngal na ladari kpare za kala adari cire za karba guna ngari gari ladari guda fo ladari ntila di ka adon bara ntila kpasi tila beri na irin neo zabi marsa kal maziro na la kariye ta ga marsa ngan huna an anjin jori mo ndon ta ladari wor ngmene no asi churu mo ngmene no ladari amane kire na mana kparen kuru hantun fo den na feri ci fo bismillahir rahmanir rahim banna boldi cino ba awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi haya sinte ka baratila ci wo ka to zakaga balangante ya ama imani hinsa sakano gabi imani cinano ladari kwe ama meyo ya dom ga fasara borose wacitibukayo wo ka fasara bo imani su kayo dede <laughs> la ilaha illallah takalla kpare ga awwalu ma yajibu takalla cire ga awwalu ma yajibu to de ya ngano osu manu omene o hay ka bonwari ga ikari babe ngari tori iltun ka ga riri ya ate yariyo ɓogo ɓote den ce ay ba baɓe don tedi anabara an kito abura ma pey kan mene koto iriyo deri baye mene o a tori inna aba ana ala ummatin iri nari baɓe gahari no mefo wa inna ala atharihim muqtadun ŋmɛnɛ a kpa n'ori o b'o gana ba bɔrɔ ka k'o kpaare tɛrisɛri suga ma iri bine suga za haji meten b'a ka tɛ ka ɓoro kal qur'ani zumani yo kuna abate hay kal tun ka gari bayo ditena to kal tun ka gari bayo diteya yande bin ŋan na bayo kan dongona jara donte de weniya fo ya bakatim ka bisa hongu hongu boromo kwe hongu atama de weniya ka sono adon hima dan debi na sahabiyo bisa hongu markuran zumani de no diyo kuna na hima ahima kur'an zumani me den nal qur'ani zumani ka beni ma dumu awi ma hawdumu amma ba hanu fa na tabaka ka ba tingirin kuna mum kine o ba tingirin kuna si bere macan da binate dalailu tiladi kan ga ce dalailul khairat tiladi ngan na hannu yoji sa sai ka boron buga cew bal nga hije hauno a hije yo ma layo ba dee n'igwe na aza a nọrụ hini gono hinigono dee sari nọmba asari gono dalailu gbọrọ ya gwara ya ka hantum na bere ka ye tantere y'o nara iri pese mete no ba ka te kan fahimani manam domin fo ganna hay ka wal nal babu garina wallahi riyo ba en mane andu kan maten na dalayir ŋmɛn albarkanu sadi koyo maka ko cirisɛ dalayir coyo si boromal qur'ani cow banna banna ana ca asasa qul a'udhu bi rabbin nasi bi rabbil falaqi qul huwa allah tabbat yada idha jaa alkafirun alkawthar alma'un ngana awo ana ci aga cow ko kwai alqur'ani sura bai fodi kana zaga aya cowno ka bongo gumani ẹ̀rí pé ẹ allahu ahadi allahu samadi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadi da ya daba tuna coyo sa ma co ahadun kufuwan yakul lam ko ye banna ama co banna banna demba ca se heyo bara dereno anki haika atunu kaga riri babe tena ngana anu asiri. da ya da hore ka a cow daidai ga a sute meta te kate ka a coyo daidai ga bara lahara jiyo noni amma a coyo banna banna bara duniya jiyo non na lahara zamyo semma mazam lahara ka du duniya abongo sai san gari ngabi na su yei daidai di bongo in hai ba jama ba men gon na fa ko koto kadon ko tama daidai ko diyo ka ho hai kari babe no haizo man nalvawa mekaniyo na kpe iberi ya buga haya kotoyo anyanze mo kotoyo iri kwa cinsi na lakari dan dongo na lakari in haniya tamma maka daidai ce ji kano babe wandi yi ti kanmu ko gafar mare no babe sen na bayyono in menal barka badi mai na lahara amma kan de gari badi dare no ba hunaniya ton na badi gari na bone mbongo de mbo bongo bone tontonu bone bongo iri kwa ma torse sari nam awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun oy erikpe abina don su ban bayo di tatabu to marsar pe bongo yana bayo di sennite kace awalau kana aba'uhum ba marsan babayo di bongo kam farun na bayo di coro bongo mon don gai kabarano la ya'lamuna shay'a ba haifonon su bai nhunekwu na no nde dongu nta abe kpe domun mmani kawa achi mmani kawa ma agbadadam ankuya ankuya da dorugana na lawani beberi marigoyo den na mikro na sa suba sen ni ni bayana ni jama irikwe mata alfaci irikwe mata kari kummaneo yamarsa marsa alfaji kar ku mane o ya marsa asuba me ka wa mafa wato azan si yo no na be yo di mene to ku fa kan nan bu ngoyo ga iri pe chanchi buru kam mhei fo be nan jibe pe be ri fo ni la ya'lamuna shay'an iri pe che fon su be wala yahtadun bongo mon su be ifo nche siriya ifo nche dereo da bene na cin su shirya bai kaka dare kuna miti boroba ka kace firtere jisi ko bota ce firtere se bal ka ki tubi ngana si koyo se da buru don shirya bai ko ka dare kuna wallahi su di jisir se amma corona jisino balmoso ma a koyo kuna ko kwasi au ko har kusuma fero amma ce ko ciba ciba se mawota ka ko bere da bere ka kanca se haifa gono nindi kana ka aba non se so hantum ngano heyo kan ciba ciban ma mariga o din nan mariga ka beni kaza no duwa ka tenna da na ya bante asute de ba o don shirya bai ko ka dare kuna kan na cin mene baberi kan sun huna banna de boro don beino no a ba dare yo jisin sai mo gar bota aban no ta suba kan bo gar zemce aban no ara de boro di don shirya bai aban ci ba dare yo asugun ci bani haran ton mocino se heiwo bara hini tamyo go takri borma koyo ku makanki batasi nga borfo nga na koyo ku kape na tasi karido saka borfo na koyo ku ko bisa na laribu nga na ngwana ku ko kwen na tasi karido manki batasi marsa boro ngoyo gono chobu gongoro ko chinse qala allah ta'ala il nor kwe kwe girma kwe chi nga ta si kwe goro ko ci ba no di bungu ka kwartuwo a meme nyongo handoriya kanke ngane na inna lillahi wa inna ilaihi raji borohin ka ba fo to da ci no se nga kan ka kwe na ta si do mai na ibere e na wo kan zako bisan na cho bugu a ngane ibere e na har ka din na mo so so haika kunar gununa boro den don be hay kan gono ko te mbo boro ci ba halan to ni maci ngadi tori eri nyanze fona akacho ba o mene maci wosi wosi o haina janne kari nkuna wo ka to abongo ngabongo ma janne kari hen na arama du chera biri andia da sute no be fa na fa ima chere tama haika ndeka ni kachi asu bori sino den de beni kace heyo oh, su bori da ya asina awo agonu me amma su bori baji si ba baji gono a ada den ka ci baji hamuri se baji su bori san kinki baji si an kwe galon fode kute kaka ci an kinki baji si to ngago ambere an ci kan nufi na ne ilnar kwaci wa mahun bi dharri na bihi min ahadin illa bi idnillah in so hin ka ba borfo cuta nan mene be yukan tedi hay yukan tete ko ci ana muntakimu ana hanga chenni ana biri ana korte iri kwe chasu duba borfo sede nanga hinino de ngana hinino ateno ama de ngana hinino asute jamar kwe mal no bonkani nan de bibiri de biri mbiri ate da na te ate ngari pena ayeyo zumana se qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri al-waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas ayeyo wo hey akadikan nan debi honna a heina nga kadidi apati an ande ka ko bara nga seno zanga a ko kaza kazate ngaru kasi kote abara zanga adon na adon na kaza kazate ba ngaru karate no be bor fo bi fo achi no se ka nani non chintense adebo gore na mbere ke diriga kom de diriga zanga ina bolda be na riziki buna tare se maka gari adebo bara se zanga na man nani katunu zanga don ban kaza kazate haifo ka bata ma hamfanan diringa ga de ata kafaronta ndebise iri kpe na ndebi zaraba na mbere kachi he nano se nura ka den dente te aman su te se nar kpe ngana izini der kpe na hini na su te to ya kan cha siga na san cha man tabani da nan tabani te to sada gono da na a woni <laughs> an kiden ka ki hayasi anaba daidai sadi modiyo ka daidai ndeba zanka marsa ba mu wasu sonji boro sai kal qur'ani zumani yo barano bid'a a te teyo di bara tari no boro jino to alfa no bina ci kal qur'an di zumani su bori wallahi manan bina ka nungu hodi aka de na choro che ci fongan chocho nari pe nganungu feri de ya kana nungu feri ga na de ya bori na ha de meta haji afoyo goro makweti bukado bani goro ko cika tibu su bori sa modi ka ba <laughs> àmì àjì dóò bẹ́ẹ̀ náà àjìrìgbà ni kọ́nsẹ̀tì yo de akwai ko bara a wuro goba don non ngan na gwayo te ta se ngate banka ko ci goba asu bori hay kayo nte ka san ce ba to goba yodi de gono cere kuna no har kai amanga na cha mm, alfa wallahi in cimi ko gono fa ana <laughs> cha tangari na cimi no senni abara haramun no ehe to ŋadi non tutuma su bei jama